shi sai alƙur'ani shi wannan alƙur'ani kuma Allah bai yadda annabi ya yi aiki da shi ba kuma bai yadda wani ya yi aiki da shi bayan alƙur'ani shi bayan alƙur'ani wanda shi wannan alƙur'ani kamar yadda duniya ta sani cewa shi ƙur'anin nan shi ne ƙur'ani abin kanta wanda Allah ya kowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aiko da shi ta hanyar mala'ika Jibril kamar inda Allah ya ce kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah Allah ce duk wanda ya kasance makiyi ne da mala'ika jibril to Allah ce zai mutu da haushin sa fa innahu domin shi mala'ika jibril nazzalahu shi ya saukar da wannan alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka wannan shi ne hanyar da qur'ani ya zo wajen annabi shi sa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihati Wa وآمنوا zila ala muhammadin محمد يجي وهو الحق Alƙur'ani ne حق Ba wani littafi haƙƙo sai alƙur'ani domin can Allah ya ce ya saukar da shi za ka ce to wa aka saukarwa to sai Allah ya ce shi ne muka saukar da shi akan Annabi Muhammad kuma shi ne gaskiya to wannan Alƙur'ani alƙur'anin ta lokaci da rana da wata da Allah ya saukar da shi sai ne faɗa Allah ce shahar Ramadan da fi unzula bihi Qur'an sai ce gudan nasi bayyinatin min al-huda wal Allah ce a cikin watan ramadana muka saukar da Al-Qur'ani waɗannan littattafan da suke gaban ka a wannan lokaci aka saukar da su a wannan wata aka saukar da su Allah kuma ya ce Al-Qur'ani bayan haka sai ya ce wa bayyinatin min al-huda yana bayani akan shari'a Qur'ani kadai yake bayani akan shari'a shi Al-Qur'ani in ji Allah to yanzu mun samu shaida Allah shi wannan alƙur'ani kamar inda Allah ya faɗi daren ma da Allah ya sauka da shi yace inna anzalnahu sai ce fi lailatul qadr mu muka saukar da wannan alqur'ani a cikin wani dare na kira kamar da Allah ya ce inna anzalnahu sai ce fi lailatul yace mubarakatu mu muka saukar da wannan alqur'ani a ina sai ya ce a cikin wani a cikin wani dare afwan fi Mubaraka mubarakati sai zama so lailatul mubarakati na a kati mubarakatu mubarakatin mubarakatin haka karatun yake mubarakatin ne haka yake to Allah ya faɗi wannan abu to da mun samu Qur'ani mun samu yadda Allah ya saukar da shi to shi annabin Allah ya bashi umarni Allah ce da annabi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika annabi ka ba abin da muka yi maka wahayi shine alqur'ani annabi ya samu shaida Allah ya ce yabi ne yabi wannan alqur'ani to ina Allah ya ce da annabi bayan wannan alkur'ani shi annabi kuma ya bi wani abu bayan alkur'ani Allah ya ce da annabi ji shi ya ilayka wa wani ala ana mustaqim Allah ya ce ka yi riko da wannan alkur'ani sai annabi ya yi riko da wannan alkur'ani sannan annabi ya kau kan hanya madaidaiciya Allah ya ce wa inna la zikrun laka shi alkur'ani shine ka annabi wani ƙaunika shi ne ambatan mutanenka wa sauka sannan kuma da sannu shi alƙur'ani Allah zai tambaye ka to yanzu mun samu shaida <coughs> da ƙur'ani mun samu shaida Allah ce da annabi ya bi alƙur'ani sai Allah ya ce da mu tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkaru Allah ya ce da mu tabi'u mu bi me za mu bi sai Allah ce ma unzila ilaykum min rabbikum abinda aka saukar muku daga ubangiji wala tattabi'u min dunihi awliya'a kada mu duk wani abu wanda ba alqur'ani ba ina Allah yake mu wani abu wanda ba alqur'ani ba shi kuma wannan abun karanta alqur'ani haka su aka taso da shi tun ta domin Allah yana cewa wa idza tutla alaihim ayatina bayyinatin da zina qala allazina la yarjuna liqa'ana itibi qur'anin ghairi hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu li na nafsi in in illa ma yuha ilayya Allah yake cewa da annabi idan ana annabi yana karanta musu wannan alqur'anin nasa shi wannan alƙur'ani bayyinatin a bayyane yake ƙur'ani ba a ɓoye yake bayyana Allah duk wanda ya ce ƙur'ani a ɓoye yake ko wani zai bayyana shi a'a ya ta ayar Allah Allah yake ki a bayyane ki qalan lazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan su gamu da Allah lafiya suna cewa bi qur'ani gairi haka annabi wannan qur'ani gashi daga bakin kai to ka zo da wani abun karantawar wanda ba alqur'ani ba kai annabi kai za ka zo da shi domin alqur'ani ta bakin annabi ya fito sai suka ce da annabi ya zo da wani abun karantawar wanda ba alƙur'ani ba au baddilu ko kuma annabi dan cancanja shi sai annabi ya ce musu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai yiwa in canja wani abu akan karan kaina ni in canja wani abu bai yiwa in canja wani abu ji annabi in attabi bangun komai illa ma yuha ilayya sai abin da Allah ya wahayi malam ka zo za ka yi ka kawo inda Allah yake da annabi shi annabi tun da annabi muke koyi da alƙana da kun fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana yakullaha wannan yawm to ka kawo inda Allah yake da annabi shi annabi yabu wani littafi bayan alƙur'ani abin da ke gaban ta kenan malam amma mun samu aya Allah yake da annabi kai ma kun fiye ne kan yin ka. kuma mun samu inda Allah ya ce shi wannan alƙur'ani ne ambatanka kuma shi ne ambatan mutanenka na qur'ani ranar kiyama za a tambaye ka ba za a tambaye ka kowanne littafi ba kuma Allah da alƙur'ani Allah ya ce annabi ya muku shi sa Allah ya ce da annabi fastamsik billazi kuyi ka yi riko da abin da muka yi maka wahayi sai Allah ya ce im sai ya ce da annabi ka tsaya cak kama ku ne inda muka umarce ka ka kawo ayar inda Allah ya umarci annabi ya mu wani abu bayan alƙur'ani shi annabin kafin ma mu da kowa kafin mu mutan duniya shi annabin ina ma Allah ya bashi damar ya mu wani abu abin da ya kamata ka fara tabbatarwa eh na kuma na nuna lokaci ko to alhamdulillah a rubuce a cikin minti biyun nan mun samu umarni daga Allah domin kamar yadda muka faɗa duka umarni na Allah ne kamar inda Allah ya ce halalar khalqu sai ce wa na'amu Allah ya ce halitta duka tasa ce sai ce to umarni ma na wani ina Allah ya ba wa annabi umarni bi wani littafin bayan Qur'ani ko ya yi aiki da wani littafin bayan Qur'ani domin Allah ce da annabi kur'ani kaɗai zai bi kur'ani kaɗai zai Shi shine abin da zai bi domin Allah ce kun ayyu shay'in akbaru shahada qul shahidin bai bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alquran به ومن bihi wa man balaga Allah yana cewa menene yafi komai girman shaida in na faɗa ku yadda ba na faɗa muku yadda ba kuka faɗa ban yadda ba to a kawo shaida shi ne zai mana shaida mu da ku qulillah shahidun bayni wa ku? Allah zai shaida na da ku annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'an an mun wahayin wannan alqur'ani kadai li'unzira kun bihi domin mu ku gargaɗe bihi da Qur'ani ba bihi ma ba Qur'ani da hadisi sai ya ce wa man balaga duk wanda Qur'ani ya riska in ji Allah to da wannan Qur'anin zai isarwa in ji saƙon Allah abinda Allah yake magana kenan da haka Allah bai da annabi ya wani littafi ba Allah bai da annabi a yi wani littafin ba Allah bai da annabi ya yi amfani da wani littafin ba kuma yau in malam yana da aya guda ɗaya da Allah ya yarda annabi Allah ya yarda annabi ya wani littafin bayan Qur'ani ko Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi malam ya kawo su nan wajen inda yana da shi na kamar lokaci na ya tafi to masha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa sallama dan kuwa kun ji bayanai daga bakin malam Dimbi inda ya kawo game da ya kawo ayoyin Qur'ani daban-daban akan abin da Allah ya umarci zan Allah da shi shi ne Alƙur'ani, Allah ya saukar da mai zan Alƙur'ani. har mar'in ce idan na isa in kawo inda Allah ya ce manzon ya bi wani littafi wanda ba Alƙur'ani ba ai bin wani littafi wanda ba Alƙur'ani ba na mu nemo shi annabi Muhammadu da sura shi ne Alƙur'ani. shi mazala shi ne koyi mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun a wata riwaya iswatun hasanatun wannan koyi da manzon Allah alƙur'ani ne shi koyi da manzon ya za a yi aikoyi da manzan Allah shine a bibiya ayyukan manzan Allah yanzu ina so in ma yan tambaya ta farko malam yan shi Qur'anin nan waye rubuta shi waye ya rubuta shi a takarda har ka same shi bacin wannan sannan shi Qur'anin nan shi Qur'anin nan da kake karantawa bayan waye rubuta shi a cikin takarda shin sauko waye daga sama hakan nan kuka same shi sannan shi Qur'anin nan da kake karantawa kake fassarawa Waye ya koyar da kai fassara zaka ce malamin ka shi malamin ka waye koyar da shi zai ce malamin shi ko to rubutawa aka yi a cikin littafi shi qur'anin nan da kake karantawa ne kake tambayar da nake yi maka shin a qur'ani akwai inda Allah ya ce akwai inda Allah da baraka wata ala ce kada kai koyi da manzon Allah babu cewa ya kakar da ayon da kana na fi rasulullahi iswatun hasanatu kuma bin ainihin wani littafi koyi ne da manzon Allah mu koyi muke da manzon Allah shi ko manzon Allah shi aka saukan mu da alqur'ani qur'ani ya sauka ga manzon Allah ne annabi ya karanta shi ne da distor nasa sai ya zama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai aka ce mu bi mu za mu bi sunnan annabi annabi ya bi qur'ani mu kuma abinda manzon Allah ya zo ya fassara mana qur'ani shi za mu bi zuga wannan wannan tafsiri na alqur'ani kuma na kawo manzon Allah eh an sabo tafsirin qur'ani ne daga bakin manzon Allah ya ga masahabbansa har ya zo inda malamin ke ke samu hali karanta wannan littafin tanwirul ibad min tafsirin ibn abbas ibn abbas kawun manzon Allah ne kawun manzon Allah ne annabi ne ya fassara musu da ya fassara musu ma'anan ayoyin tukunna har ya iso zuwa gare mu akwai abubuwa guda biyar wanda nake so in tambaye malam Yambi ah, akwai abubuwa guda biyar wanda nake so in tambaye malam Yambi domin ba zai yiwu ka bani ban baka abu na farko ina buƙatar zai mun bayani akan ayat illa tansuru bakar nasara wallahu iz akraja wal ladina kafaru sa'id isnayn iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi wa sahibihi dinna ina buƙata nan zai kawo bayani Qur'ani sannan ina buƙatar ayan wa atimul hajja wal umrata lillah da aka ce hatta yablaga al hajju mahilla ina ne billah ka kawo mun a Qur'ani inda aka yi bayani ina ne billah ka kawo mun sannan ina buƙatar malik MB da aka zo wallahi ja'a bi Wasan daga bihi ulaika humul muttaquna waye wasan daga bihi ina so ka kawo mu a cikin alqur'ani sannan ina son malam bi ayar da Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim menene sab'ul masani in baka je wajen malami ba da ka gane alqur'ani sababul mas'ani ina so malamin ya kawo alqur'ani yake karanta wani ma ba zan fita alqur'ani ba sannan ina so malamin bi ya kawo min yadda ake jana'iza yadda ake jana'iza alqur'ani yadda ake rufa gawa a cikin kabari alqur'ani ina bukata malam MD ya kawo mu wannan nima na kai ni ma na na je ba mai tahaddi ni kuma ga tafsiri da zan bashi na karun manzon Allah wanda ya koya daga wurin manzon Allah sahabai suka koya daga wurin shi aka rubuto wannan tafsirin na alkur'ani fassara wannan aya da take aka ake nufi qur'ani baya tafiya sai da hadisi kawo annabi ne ya koyar ka duba cikin suratul nisa'i idan ka duba Nisa ya aya ta bakwai daidai zaka ji inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa atiqur rasula sai ce wa ulil amri minkum sai ce ba in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن tawila ga bayani daga bakin manzon Allah zuwa kawun manzon Allah ya gaya mana annabi shi ya fassara wannan ayar a haka ya ce ayi wanda zina amanu ya ku wanda kuka yi imani wannan ayar ta sauka ne a bisa usman bin dalha da shi da sahabbansa adiwullah ku yi ma Allah ku yi ma Allah biyayya fi ma amarakum cikin abin da Allah ya ba ku umarni wa rasu rasula sannan kuma manzon Allah biyayya fi ma ya'murukum cikin abin da ya ba ku umarni malamin ya yi ma manzon Allah biyayya cikin abin da ba umarni ashe Allah na bada umarni annabi ma na bada umarni kenan umarnin Allah shine a Qur'ani umarnin annabi shine a hadisi Qur'ani ya koyar da bin umarnin Allah Qur'ani ya koyar da bin umarnin manzon Allah yaya za a ma annabi biyayya ta yaya ne abin da sai ya ce ba ma haka ba wa ulil amri minkum har ma da wanda suka ji jibinci lamarinku ma wa ma ibnu abbas ya ce umara yakan ɗauki ma'anar sarakuna an yi na ku yi musu biyayya sai ya ce wa yuqalu al ulama ku yi ma malamai biyayya ta yaya za ka ma Allah biyayya wa ma atakum rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum an tufantahu duk abin da Allah ya zo muku ne ce ku aikata ku aikata abin da ya hana ku ku hannu wa adiullaha wa adiur rasula ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzan Allah biyayya ya yi ake ma Allah biyayya Alƙur'ani. ya ake wa manzan Allah biyayya hadisi manzan Allah ya ba da umarnin shi a maganganunsa ma da annabi rasulullahi min qawlin aw fi'lin aw taqririn abin da yazo daga Manzan Allah annabi ya faɗa ka yi mai biyayya abin da yazo daga Manzan Allah annabi ya aikata za ka mai biyayya abin da yazo daga Manzan Allah annabi ya ga ana yi taqrir bai hana ba Shi ne biyayya ga sayyidu salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma'ulul amri minku sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani abu ikhtalaftum kun saba fi shay'in cikin wani abu sai ce faruddu ila Allah kuma ila shi zuwa ga Allah me ila Allah shi alqur'ani amma ila shi zuwa ga alqur'ani sai ce ila kitabillah zuwa littafin Allah wal rasul kuma ila shi manzon Allah yace wa sunnatur rasul kamun manzon Allah yace sunnan manzon Allah za a yi kamar da ke cikin hadisai shine sunnatul rasuli me hadisi ma ja'a min rasulillahi min kaulin aw aw fi'lin aw takrir ni da kai ba mu da kokwanton qur'ani littafi ne na Allah wa man shakka fihi kalimatan aw ayatan faqad kafara jihara duk wanda ya kokwanton qur'ani kalma ko aya kafiri ne me Allah ya fara da shi a cikin sura ta biyu alif lam mim sai ya ce zalikal kitabu la raiba fihi this book there is no doubt in it wannan littafin babu kokonto a cikin sa hudan shirya ne lil muttaqina daga masu tsoron Allah babu da kokonto shi qur'ani kamar yadda karanta Allah ya saukar da shi ne a watan ramadan a watan ramadan Allah ya saukar shahrul ladzi shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nas wa bayyinatin min alquran min alhuda wal qur'an faman shahida minkum shara sai Allah ya ce bal yasimu sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul nisa'i afala na alquran walau kana min indi waje lawajidu fi ikhtilafan kaseera ba mu da kokonto a cikin ko aya ko kalma littafin Allah ne da Allah ya tura manzon Allah annabi yayi aiki da shi mu ko mu koyi da manzon Allah ta hanyar sunnonin annabi Muhammad shi annabi Qur'ani Allah ya tura mai aiki da shi mu kuma mu yi aiki Qur'ani ko mu bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnonin manzon Allah shine nake kalubalantan ku ya ku ɗan Qur'ani zalla wai shin ka faɗa mun a cikin Qur'ani inda inda Allah ya mace ku ya Qur'ani zalla sunan ku ina so ka fito min da sunan ku malam MB a cikin Qur'ani ina ne Qur'ani yace ku kira kanku da ɗan Qur'ani zalla wannan sunan ina so ka fito min da shi daga cikin tambayoyin da ni maka ina so kuma ka amsa su ka fito min da inda Allah ya ce sunan ku ɗan Qur'ani zalla sannan kamar yadda ne tambaya wancan magana in ya kudin sahibihi sahibihi waye sahibihi wai sahibihi din da ake cikin sannan tambaya ta karshe wai a wurin da annabi Muhammadu da annabi Ibrahim wani kuma zai auri da annabi Muhammadu da annabi Ibrahim musamman wannan tambaya ina so ka amsa min ita a wurin ku ku aqidar ku tsakaninka da Allah da annabi Ibrahim da annabi Muhammadu wanda ya kula darajar a ku na bashi minti ne ya ci gaba da bayani na bashi bismillah na baka minti biyu ka amsa min tambaye na na ai na ce na baka ka amsa min to saboda ka ba mu da kokonto har yanzu a cikin Qur'ani Allah ya mana ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdilakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzal qur'anu tubdilakum afallahu anha wallahu ghafurur halim mu Qur'ani ba mu da kokonto a cikin shi duk abin da ke cikin shi ingantacce ne kuma annabi Allah ya bashi umarni da ya rike Qur'ani fastaqim kama umirta ka tsaya yadda aka baka umarni annabi ya tsaya kuma ya yi aiki da Qur'ani ba wani dastur a wurin manzon Allah da ya wuce menene da ya wuce alqur'ani amma ayyukan manzon Allah kuma da ya aikata da ya aikata shi kashi Qur'anin waye ya hada shi waye rubuta shi shi ma zaka bani amsa Qur'ani da ka same shi a rubuce sakko waye daga sama ko ku a rubuce ne in a rubuce ne to ka tabbata ba ka ba hadisi domin malaman hadisin da ka kore su suka rubuta Alƙur'ani. domin ƙur'ani sai ina usmani shi yasa aka rubuta shi kuma qur'anu alqur'ani yanzu gashi a waya gara kana karanta hafsu akwai Ruwaya hafsu akwai Ruwaya washu akwai Ruwaya kanu akwai ruwaya hafsu durri riwayoyi ne ga sanin kira kusan bakwai ko goma to saboda haka yanzu kai wace kira kake karantawa me yasa kira kai suka babban da naji a karatun ka magana cewa hatta ne ne lilgaya ko ita hattan da ka gano rigaya a cikin wani littafi ka karanta a cikin wani littafi hatta gaya malamai ne suka rubuta littafin da kake magana in kana magana akan namu ne ko abin da ya bada haka malamai ne suka rubuta kuma kana amfani da littafin malamin saboda haka eh, eh, eh, lokaci ya riga ya ka bani amsar tambayoyinka insha Allah rabbi lokaci ina duba ba ba su shiga ma ko ko minti guda to Allah ya saka da kai ko babban ne ya yi wani da yawa amma dai har yanzu bai kawo dalili ko guda ɗaya ba da nace bai iya kawo annai da da littafi ana yi ta kawo ai annabi ba shi yake umartar kansa ba in kana takama hadisai maganganun annabi to ai alkur'ani ma daga bakin annabi kuma Allah ya ce ya jira a shi umarni fastaqim sai ce kama ku ka tsaya inda aka umarce ka kaga ko magana a bakin annabi to sai ya jira umarni amma Allah ya ce da annabi ittabi ma ka bi da aka yi maka wahayi dan haka malam ya kasa kawo aya ko ɗaya da Allah ya da annabi ya boye nan da kuma wallahi ba zai iya kawo ta ba daga nan ko wani zani wallahi ba zai iya kawo ta ba na farko kenan na biyu yayi magana cewa magana alqur'ani wa ya rubuta kaza kaza wannan wani topic ne wanda inda ka ji karatu na na last week a shafin sa'i zaki na kalubalanci duniya na gaya wa duniya cewa qur'anin da ke hannun mabiya hadisai wallahi ba su da tabbas ba za su iya kare shi na ƙalubalanci duniya kuma ya ji program ɗin ina kyauta zaton kuma bai bugu waya ba kuma bai zo ba in za ka iya karewa topic ne mai zaman kansa ka sa duniya ta kalla ba mabiyin hadisai da zai iya tabbatar da Qur'ani daga Allah yake babu shi sannan ka ce babu Qur'ani a rubuce a wajen Allah kuma kana bin mamaki ga bukari nan a gaban ka ka buɗe bukari mujalladi na uku ka je hadisi na dubu biyar buɗe shi karanta maka in gaya ma qur'ani a rubuce a zamanin annabi kuma wannan qur'anin da kake yin magana akwai shi a rubuce in ka duba a littafin kuma shi ban ma zo qur'anin ba Anas bin Malik ta ya tawo shi ta kuma ya karanta ai gashi duk da baka so da shi ba ni ga bukari to ba ni Anas ba Allah ya saka ka to ɗan uwan mu da mu malam zai kawo ah, bayani a cikin bukari inda qur'ani yake jumla kan gaba ki daya a rubuce a cikin bukari wannan karka karka da karka da mata MD kake magana MD ne fa gaba ka ba MD ne ba wai ka manta shi bane ba a karama kalla MD ne ba to bismillah ai muna jira a karama makalla. za a burhanu ko za a tabbatar maka za a tabbatar maka da wannan insha Allah karka da MD ne to gare mu gare mu fitar mana ko ya haƙuri mana a'a inda qur'ani yake tun daga bakara har nasu kamar yadda ke hannun ka ya haƙuri mana kai haƙuri lokaci na ne ka ya haƙuri mana babu to ɗan yi hakuri ne dai bukari nan a hannun yan bi eh, zai kawo mana cikin bukari sauri mutane akwai bukari a mota ka dauko ne saboda lambar da ya sa ka rere da ba sauri da Allah ba su eh, ci gaba eh amsa tambaya ka kawo ba to abinda nake magana ya kuna ba abinda nake gaya wa yan uwa malam yi kokari ya kawo wata aya ayar da ya kawo sai ya ce wa ma atakumur rasul fa kuzuhu wa ma nahakum an fantakum wai a ayar nan malam yake so ya fitar da ni ba wannan ba illa ta su yanzu dai ka tafi illa ba kai ai baka ai ina so a'a ai ba tambaya ai kai baka ma kawo aya ba dukkan da na kawo dalili Allah ya ci abu alqur'ani ba kawo aya ko inda Allah ya ci annabi da gwanin talba kuma na rabu da kai wadiu ya yi wal ladina wadiu la wadiu rasul kai ya hakuri zan zo kan kan kai hakuri ne sai ka ga yin wancan zan zaba ba kai kana tsoron wancan ne ko wacce ko wacce ba kai da ba ba ni an yi alqur'ani kai ka kawo aya ba ta kuma rasul ka ka ka ma na hakun an tauji amma ina tambaye a wannan ayar a nan za a samu hadisi a wannan ayar tun da ka ga shi ya bada wannan ayar shi ya ce mun ce wannan tun da ya ce na ce ni awa ɗaya ya ce a ko awa ɗaya ya ce to awa ɗaya za ni tun karfe sha biyu ka baro da ni na. ka zaunar da ni a waje awa biyu a jikin <laughs> ina da ko ni a waya kan ya sa ba har wani wannan yawwa shiga magana ta shiga ka ba malam ya kawo aya wa ma kuma rasulu fa kuzu wa ma la an fata ya ce anan hadisi yake kuma duniya ma ba za ta yarda da wannan ayar ba domin ayar malam gufuro ta aya ce ta fai'a akwai abin da ake kira ganima a yi yaki in aka yi yaki waɗanda aka kashe su ko aka samu dukiyarsu su shanun su da su ya zama ma za a raba akwai fai'a wa'anda aka yi alƙawari ba yaƙi tsakanin su da musulmai sai suka taɓa musulmai to sai aka zo za a yaƙe su sai suka gudu suka bar su. ko aka zo filin yaƙi suka gudu sai Allah ya ce ayar tsoro ta kai ina ina Allahu ala rasulihi min ahadin qura ubbalillahi wal rasuli wani zul wani wal yatama wal masakin wani sabili kai la yakuna dulatan bainal yi muku wa ma kuma rasulu kuzuhu wa ma haku anhu fantahu Allah ya ce duk abin da Allah ya muku buɗe ma a fa'allahu fa ma a fa'allahu Allah ya muku buɗe da Hausa fai'a Allah ce fai'a ana magana abin da Allah ya maka buɗi na fai'a ala rasulihi to wannan ahal kura to duk wannan abin da Allah ya maka buɗi a kansa wannan abu to ba domin kowa ba ne farin lahi wani rasuli wani zirgul ba wani ya tama Allah ya ce to na Allah ne da manzansa sai Allah ya ce to wani ya tama za ka iya ba wa marayu wani lisabili za ka iya ba wa miskinai wani wani lisabili za ka iya ba su wani lisabili batafi za ka iya ba shi a cikin dukiyar duka za ka ba su sai Allah ya ce to kai la ya kuna duka tanbayi da agani ya ilmi kada wannan dukiyar ta zauna tana zagawa tsakanin da kanku sai Allah ya ce wa ma kuma rasulu duk abin da annabi ya ɗiba a cikin dukiyar ya ba ku fa zuhu ku ansa wa ma haku anku duk abin da ya hane ku fanta ku hanu in ma malam ya ce a'a duk abin da annabi ya zo ne annabi ya zo da shi ka ajiye magana baki na ma ajiye magana baki ka koma mu tambaya Allah annabi ya ce يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سي النبي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ni ban ce muku taskokin Allah a ruwa sai ba wala a'lamu al-ghaiba kuma ni ban san gaiba ba inji Allah ai ko shi akai wala aqulu lakum inni malak ni ban ce muku malaika sai annabi yake in ni ba na bin komai na ma yuha ilayya sai abin da Allah ya bin wahayi da haka annabi baya bin komai bai taba bin komai ba kuma ba zai bin komai ba kuma ba za a iya kawo wannan ayar ba sannan maganar da malam ya kawo ayar cewa ya ayyuhal ladzina amanu adiyu Allah wa adiyu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul farudduhu haka nake karanta a ne da shi farudduhu haka nake karanta fa duk wannan wannan ba duk wannan zaka zaka ba zai ka koyi na ba daidai ne kai karanta an kai kariya ma za ka ji yau ba kai ba sai ka bude kake duba ba sai ka kalla amma akwai abin da ba na tsallake saboda sai sun ci lokacin akwai ayoyin da duk takan ya su kai ma ba daidai bane wallahi amma a shi ba bar da ba wai haka bane ina so in tabbatar maka duniya ku gani wannan sai bukari ne ai da kai gyara duk mun wuce irin wannan mun da kai ba mu ba mu wannan mu'amalar da mu kure ba wai kai kai da ba sani ko abulan ka kure ne amma ni ina son gaya duniya ba wanda ya isa wani miliyan ya ce a wurin samun sa da yau ba shi ne ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi yawwa shi ne yawwa ga hadisi na malam ya ce in kawo hadisi na ce akwai qur'ani a rubuce malam ya ce a wannan cikin sahih bukari ne ga shi nan hadisi na dubu biyar da biyu malam ya ɗauka sai ya duba in yana so iya cewa haddasa na umar bin hafsin haddasa na abi abi abi

ni ka ba da ka'ida eh ka'ida to shigo kaya haka na kana shigo wannan da kai muka tsaya muka ta ta kai ya shigo ah, bari ne in ƙara ai je mu ah, ba ai je ta a ah, sai na karanta hadisi ne ga ba ai da ce nan ba sai a ba nan ba ai kai ka ai na ba ai ba Qur'ani bane yanzu wannan ka ronku ya barkaci yanzu barka ya hakuri da wannan hadisi kawai shine magana in na karɓi wannan abu to ai roƙa ne abin da kansa a kamar da kana da ba shi ake sai abin da gama karɓa amma ya shigo ka da to sai na karanta wannan hadisi gaskiya in ka ni adalci yake su an tsaye da ni kansa ne a zuwa dan haka ya ga me ke ga ya shi a a ka ya ku in na karanta shi kenan sai ci gaba za karanta za a dawo ba ai ka ina ce ma tashi ba in dai ba zai bani karanta kai so bi lai so dai ke ai ai ai lokacin ai so bi ne ne so ne za a ba ne ne ga ba sai yanzu ya ban din karanta za a baka minti goma a dan Allah ya a a a a sai na karanta gaskiya ai sai da ne shigo mun magana ba a kuni a bashi minti biyar ya masa kai sha a a ni minti ɗaya hadisin zan karanta minti biyar za a baka shi ba karanta malam ya ce ba qur'ani a rubuce gashi nan bari mu karanta mu ji maganan malam za mu ɗauka ko bukarin ne makareci a ciki ko kuma shi Anas bin Malik din yana cewa na Hafsu بن عمر حدثنا حمام حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه an tambayi Anas bin Malik man jama'al Qur'ana ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallama suwa suka hada alqur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye mara ya ce ba hada kurani a rubuce sai zamanin Usmana to gashina na ya ce kala arba'atun mutum hudu ne kullukum dukkan su min al ansari dukkan mutum nan mutanen Makka ne ansari ubayy bin ka'ab wa ma'az bin jabal wa zubair bin sabi waɗannan ina ga su matsala da ai a bari ga wannan da ne da ina to ne ba kuma ya ba kana magana da jahilai ba wanda ban san karatu da ba yanzu sai ka sai na ɗaura hannun da, ka nuna min annabi na wallahi babu kaga ya bayyana ya ya abin ya tabbata ni na karanta Buhari a wurin malami na malam Abdul Karim da bin Dawa kawo ku ku rubuta larabci ne malamin ku suke dauka su nuna muku ku dauka kuna karantawa ina ne anan aka rubuta azab Allah da rai kaga baka bayyance ma larabcin ba larabcin da ka dauka gundari baka rubuta kuma wallahi babu duniya kuna kallon ma akwai malamai dan girman Allah a cikin abin da ya karanta akwai annabi da rai to bari ka da karanta maka yadda hadisin yake ah, حدثنا حفص حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام أنجبو حدثنا قتادة قال سألت عن سعيد بن مالك رضي الله تعالى عنه ناتم بأنس بن مالك الله يكرم سيدنا من جمع القرآن waye ya haɗa alƙur'ani ala ahadin nabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala sai yace arba'atu mutum hudu ne kulluhum dukkan su ansari mutanen Madina an fahimce ni kuma mutanen madina ne a cikinsu akwai ubayi dan ka'a ma'ana waye ya haddace alqur'ani jama'a bi ma'ana hafiza su waye mahaddata alqur'ani su waye mahaddata alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi shine ma'anan jama'a a zamanin annabi san da yake raye waye mahaddata alqur'ani ba wai a haɗa shi a rubuta shi haka bai na rubuce an fahimta ko duk da bari ƙara ma karatu a zamanin manzon Allah akwai wasu ba'aji haka ba'aji shi ma zamanin sai na Umar ne ba'aji ne ba cikakken Qur'ani ba a bada barewa ba'aji ne bari ƙara ma ilimi amma ba Qur'ani ne hada shi a gaban nan jama'a ma'anan shi man hadiza wanda suka haddace to wanda suka haddace Al-Qur'ani dan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'atu suhudi ne kulluhum dukkan su min al-ansar yan madina ubay bin ka'ab kowa ya san ma da wa ka awa ko ma'azin jabal kowa ya san ma da kin ne ka bayyana ka wannan masalan ka da ita ka gane abin da muke littafin ne wannan kuma kuma wajibi adalci ne idan ka mutum ya in ka zo da littafin mutum idan ya zamanta cewa ka karanta larabcin ka kace ga abin da ake nufi in ya ce maka ga abin da yake nufi ka rigana shi ba na ka fassara da kai da mulanga kawai da dan larabcin ka ba saboda haka daga cikin su akwai Zaid bin Sabit da ko akwai Abu Zada akwai Abu Zaid akwai akwai kuma Tabi'uhu al-Fadlu ibn Hussein, wannan su wani shi abin da ake nufi kaga musu ko shi wannan wannan kayan fassarar duniya ta ta kace su wane ne suka haɗa alkur'ani da ka gama fassarar karatun sai kuma ka je gaba ce abin da ake nufi dan haka ba a cikin karatun an ce jama'a hadisa jama'a wanda sa'ada waye ta hada lokacin aka hada jama'ar Qur'an ala a to yanzu ka yi da hadisi kenan a zamanin annabi ka tabbatar da ba kai ka ce ba da hadisi kai da hadisi ya tabbatar da Qur'ani a rubuce kai nake so wa maganar da ka faɗa a littafin kama ba sai da ka ce shine na kawo maka na ce kalla yanzu akwai ɗalibai na da suke kallo na ɗalibai na akwai Muhammad ɗaya daga cikin kani ne na hamalan kallon maraya na saukar da shi buhari akwai ba nufi malam muhammad na saukar da allah na fi ba wannan makarantar tambayi ai ka ce ne ba kake karatu ba ka ba ina ne ai ka ce ne ga karatu ba ka ne ba ka ce ba ka ce ni ban sai ba da cikin littafin na ma na koyar Ka su kaga yanzu da muke alƙawari da kai ka ce mun ga kanan saura minti saura ka ɗan ka karasu ba a wuce ko minti goma a tsakani ba saboda aƙidar ku ta ji a kan ƙarya da na ƙara kira da kace mun wai ka ba awa ne kana jira kuma tsakanin waya da kai da ce mun ga kana zaka ka harso bai wuce minti sha biyar ba amma da mun ƙara waya da kace mun wai ka ba awa ne kana jira ni ma na yi rikon ina da shi a cikin bayana kaga wanda ya nuna cewa cikin maganganun ku malaman ku ba abin suka yi wallahi sai kariya dan kai kariya ba kuma baki bane ne sannan inda ka so kana jira na na kira ka na ce maka ga nan na hanya tunda ni ba tunan mu da nake ba ina maka burin ne yadda ka taho daga nesa mahaɗa muka yi ba a unguwa ta ka zo ba ka kasa jira nan ƙara so mu haɗa a tsakiya ka kasa jira nan ta taho yanzu an yi na biyo ka ni na biyo ka yanzu ka bar inda kake na biyo ka yanzu ka ce min ga inda kake na zo na sami ina ne nan muke ina ne nan muke na zo na sami amma a ina muka yi mahaɗa ba ina ne nan ne ni nake kawo ka ce wai ka biyo ni a cikin duniya kan a cikin garin Kaduna kamar wanda ni a Kaduna da ah, a da da ko da da da da sai ko kuma ba inda Allah ya umarci manzon Allah ya hadisai to mu aqidar mu na ahlus sunna wal jama'a was sufiyya tijaniya a aqidar mu an gane ko ahlus sunna sufiya sufiyya aqidar mu duk maganganun manzon Allah da suka inganta wa'ayi ko da ba Qur'ani domin Allah ya ce wa ma yantiqu da hawa annabi baya furci magana shi kawai baya furta magana kan san zuciya ba Qur'ani ko yake? yi an magana manzon Allah manzon Allah ba ya san zuciya ko a wurin manzon Allah ne za a da mu fita yanzu akan wannan wallahi sai an buɗe ma kofa ka mutu ya kanta wannan kalmar ɗin gaba ba ka iya kare ta to yanzu kai yanzu kana da manzala na magana san a san zuciya ga magana ka annabi na magana kan san zuciya na bai shiga annabi yana magana kan san zuciya ga magana ka ko kun ji dan uwa aqidar su annabi na ƙarya annabi na faɗa na magana kan san zuciya abin da ya mani mamaki yanzu shi malam yake mai yawan tambayoyi na ba da amsa amma jami'o'i na guda biyar wallahi ba wanda ya fita ke saboda bai da amsa tambaya ta farko ku ji ku shaida ya kwar kuma wallahi ya kasa ba da amsa illa tan sururu shi dan qur'ani zalla da libatin jari da ahlus sunna illa tan sururu fakar nasarahu allah is akrajahu allazina kafaru sal yasdil izu ma bil gari is yaqulu li sahibi la tahzan illa ma kai da kai banna qur'ani shi ba ka wuce wasu miliyan ba ka bai sani ba ka gyara ba ka so karkara burga ka ce wai na karanta aya ai da da ka san Qur'ani yadda ya kamata ai ba za ka bari rubuce ba gyara maza amma ni kan na kan gyara yana gyara ba ka gyara mu ba ka gyara mu to ai ka gyara mu ka bai ce ko sannan bai ba da amsa ba ko in ya kulli sahibi wai sahibi wallahi ya kasa wani amsa ya ji ko ashe kai ba ahalin Qur'ani tun daga amsa ko ka kasa wani amsa wa atimul hajja wal umrata lillah hatta yablagha al-hadi mahilla mahilla din ne ina ne mahilla wallahi Qur'ani ba inda ya isa ya maka bayanin na ne mahalla sai ka je wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ta suru qur'ani ba inda zai maka magana wane ne wannan sahibi hidan da Allah ya ce abokin shi ka faɗa mu waye shi babu shi a cikin qur'ani sannan wal qadata inaka sabaqan min al masani wal qur'an al azim sabaqul masani din da nake tambaye shi mecece duk qur'ani wallahi duk inda Allah ya magana kan sabaqun sabaqun sabaqun babu inda aka ƙara bayani akan sabaqun din nan ita masani din tana nufin wani abu ne wallahi da kake kuma annabi kadai zai ga maka abin da ake nufi da sabon manzon Allah da kuma malamai sannan kuma da ne magana akan cewa sannan kuma da ne magana akan cewa yaya suke yin jana'iza yaya ake yin kabari ba ba sallahu guraban ya ba haku fil araji liyuriya kai bai wani sau'ata ake yi faɗa da suke jana'iza mu dai muna da ƴan kalakatu a gasar gasar unguwar mu kawai kalakatu da yawa amma duk sun mutu irin kabarin da manzo Allah ya koyar ake musu kyau ake yi Ka shi kuma hadisi ai muna ganin suna zuwa makabarta ko irin kamar da Allah ya koyar ake ba irin wanda qur'ani ya koyar ba ya kasa gaya mu sannan kuma bacin haka ba sannan kuma bacin haka na da sauran lokaci ai lokacin shi Allah ya da mun yi amma lokacin shi Allah ya kare ko riga ya riga ya bar zai bar jiya lokacin shi wani irin ne da ya kare sannan kuma sannan kuma tambayar da nake wa yan wanda shi har yanzu tambayar da nake wa ɗaya ne wa ƙarani in ma na amsa in ba amsa ba al'umma ya kun gani kun yi shaida na amsa kun gani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bin hadisai namu shi kuma na shi bisa alqur'ani domin shi annabi ne ya koyar da alqur'ani shi ya koyar da ainihin yadda za a bi alqur'ani kuma na daga fassarar kawun manzon Allah gashi tafsirin ma da tashi ban zo da Abubakar kuma ban zo da na Imam Dabari ba sai ya zo da tafsirin sahabbin annabi wanda kawun annabi ne ya fassara alqur'ani amma ina ko to saboda haka yan uwa alhamdulillah gashi dai mun zauna da malam dambe kamar yadda ya neme ni sai jiya na gani kuma na amsa jiya da ya neme ni muka sanya mahaɗa a masallacin shau ɗayan roci ya ce wai ya gaji ban ƙara ba shi ko da ya kama ya taho kuma na biyo shi muka ƙara yin gashi mun zo mun zauna saboda haka 'yan uwa mun ni na ce mu yi awa ɗaya ya ce a sauri yake yi sai dai mu minti ashirin na ce minti ashirin ya yi kaɗan ya ce sai dai to a yi minti na ce mutu a yi minti arba'in saboda haka yanzu yi mun riga mun gama wani alƙawari alhamdulillah masu kallon mu da sauraro daga nesa wajen ƙasa da cikin ƙasa a kun dage da abu lamarin wake to za ku iya wake yanzu alƙawarin da kuka ɗauka shin akwai yiwuwar za a ƙara lokaci ne ban da za a karɓar a ci gaba tun da yan bi kama da shawara cewa minti talatin ya yi aka bai zuwa kai masaya minti arba'in yanzu an cinye minti arba'in to a yanzu dan uwa masu kawo da saurare ba sai mun ce muku ga wanda yake da tarin hujjoji ba amma za mu yi alƙalanci da kanku ba al'amarin a fili yake wayan tambayoyin da aka yi wa kowa za ku iya kunnawa ku saurara waye ya amsa tambayoyin waye ku ya amsa bayan nan za mu ba da minti biyu domin kalmomi za mu fara da malam yan biyar minti biyu domin ya cika mana ba ainihin da kalmomi su ni ba zan abubuwan da ya faru da shi shi ya faɗa ne shi ya ce ya rubuta ne ma ne rubuta wanda ina sa duniya shi duniya tabbatar waye ne gaskiya a wannan bangaren kuma tattaunawa gini da kawo na turai kuma ina cikin sun katsina ran abawo zuwa tudun wada titi kawai za ka kalla na farko na farko na biyu kuma kowa ya ji tambayar da ne na ce ba za a iya kawo aya ko dai da Allah ya ce annabi ba alƙur'ani ba ba malam ya kawo aya ta ƙarshe ya ce duk magana annabi a ce to yau malam ya karya Qur'ani ya ƙaryata ya samu ta inganta wacce ta inganta domin Allah ya ce da annabi afallahu anka yake yi ma hatta yi ta bayyana laka da sadaqu wa wata al-kadhib annabi yi magana ya ba da izini Allah ya ce gawo anka Allah ya yake maka sai Allah ya ce lima azin lakum me yasa ka ba su izini hatta ya ta bayyana laka allazina sadaqu me yasa baka jira ba annabi ka gane waye mai gaskiya wata alamar kazi kuma ka kare da maganar makarici da ya ce duk magana annabuwa ya ce to ga Allah ya yi wa annabuwa annabi ya ba da izini kuma Allah ya wa annabi ya ce da annabi afallahu anka Allah ya yafe ba lima azanta lahu kuma in kace duk magana annabi wahayi ce to ai annabin akwai lokacin akwai lokacin da Allah yake cewa da annabi annabi ya cewa kun law sha Allah ma talawtuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'lamun annabi ce na zauna tsawon lokaci a cikin ku mai yawa ban taɓa cewa ku yi ba ban taɓa cewa kar ku yi ba me yasa ba ku da tunani ne? to kuma lokacin ya zauna kusan shekara nawa wannan magana in ce wa ya aiko shi annabi Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu ma a ahallallahu lak me yasa ka haranta wa kanka abu da Allah ya haramta maka to in dai wahayi ne ashe maganar da ake yi ka ce maganar annabi wahayi ce to in ka isa ka zo yanzu ka hukan maganar ka da haka na ga mutane da duniya wallahi ba mutum ɗaya ne ya tabbatar da wannan hadisin ba wa shi assalamu alaikum to alhamdulillah malam yandi lallai na ga jarumtarka ne na ga jarumtarka Allah ya saka maka da alheri amma ka tabbatar da kake ce a kan wannan da ake yi sauti baya yi sauti baya yi mai dauka ya duba comment mutane na ta magana sautin baya yi ya za a bai wani ƙara zama ko kuma a amfani da wancan wani sai a daura sautin baya yi ko za mu amfani da wancan sai a daura insha Allah za a ɗauki wancan sai a tura insha Allah alhamdulillah mun samu akasi kenan kuma da yake ya ɗan yi mana misali ina yi mana nisa mana mun canza na gani wannan ya ɗauki na ga nashin ya ɗauki an fahimta na ga rashin ya ɗauke to abin ya riga ya yi nisan ko shi tura ma insha Allah tun da kana magana sai za ki ne sa mana lokaci mu je can awa biyu uku sai mu wanda amma in samu irin wannan mukabalar da ake kana kan kowa ba kan tobi ba ka ce a faɗa Alhamdulillah ya ba ku yi Alhamdulillah yanda zamu